الحمد لله الذي جعل القرآن هداية دائمة وجعله للشرائع السماوية أجل خاتمة ونصب له من نفسه حجة على الدهر قائمة مصداقا لقوله في كتابه المصون أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وصلاة ربي وسلامه على المبعوث بالهدى والرحمة النبي الأمي الناطق بالحكمة الموصوف بالعصمة والموصول بالنعمة بمقتضى قوله سبحانه وتعالى في سورة نون وإن لك لأجرا غير ممنون Amma بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan lokaci mai albarka ya tsara haɗa mu a wannan majalisi majalisin alkur'ani bayan dogon hutu da muka yi tun kafin ramadan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya haɗa mu a wannan waje ya haɗa mu a jannatin firdausi gaba ɗaya da mu da masu kallo da sauran ɗan uwa musulmai ya rabbal alamin mun haɗu a wannan waje mai albarka a yau asabar sha biyu ga watan ramadan hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa sallam ban koshi da ramadan ɗin ne sha biyu ga watan muharram ko hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa sallam da garin maka zuwa madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da shida Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka domin ci gaba da ƙoƙarin fahimtar littafinsa mai albarka littafin da muke tsanantuwa tare da zubewan zukatu ga mahaliccinmu. cikin rauni da ƙasƙanci muna roƙon Allah lu'afansa da rahamarsa Allah ya azurta mu da yi ma wannan littafi kyakkyawar ruku Allah ya azurta mu da yi masa fahimta kyakkyawar fahimta fahimtar da za ta ƙara mana tsoron Allah ta ƙara tsabtace ɗabi'unmu ta tsabtace tunaninmu ta miƙar da zukatanmu zuwa yardar Allah shi kaɗai a dukkan ayyukanmu. Ya Allah muna roƙonka ka sanya wannan littafi ya zama haske a rayuwarmu, haske a kabarinmu, haske a farfajiyar kiyama, hasken da zai raka mu zuwa aljanna wa yi dukkanin aljannata an rafa alahu. Ah, bayan nan ‘yan uwa kafin mu ci gaba da karatu akwai neman addu'a da ya kamata ko ba a nema ba dama mami, da limamin wannan masallaci malam usman macido wanda yake jinya jikinsa ya yi tsanani sosai muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da ba shi lafiya da sanya wannan jinya ta zama masa kafara Allah da sauran 'yan uwa da iyaye da abokan arziki masu jinya ko rashin lafiya Allah ka ba kowa lafiya masu lafiya kuma ka ƙara mana lafiya bayan nan akwai rashe-rashe da aka yi wanda mu ma an mana rashi akwai yayanmu alhaji tayyabu da ya rasu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya masa gafara ya hasa da makwancinsa ya yadda da ayyukansa amin akwai tambayar da aka bani yanzu nan inda ba ta da tsawo ina jin ta zama shimfiɗar mu kafin malam na ga ya kota ya karanta suratul baqara nan za mu karanta a karanta kare mai tambaya yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam malam barka da dawowa karatu Allah ya ƙara alhaji da malam ok Allah ya ƙara wa malam da hajiya lafiya amin tambaya ita ce ka ba mu kalaman yadda ake amfani da su wajen yin addu'a bayan an karanta ƙarshen suratul hashir malam ina roƙon Allah ya yi maka a mai da ni mai addu'a ah, ƙarshen suratul hashir yana daga cikin inda aka samu dandazo in sahar tabiya in ya inganta a faɗa haka aka samu ambato mai yawa na kaso mai tsoka na sunayen Allah subhanahu wa ta'ala al'asma'ullah wa sifatuhu al'ula. To, kamar yadda muka sha faɗa a ƙur'ani, duk lokacin da ka ga an haɗa wasu abubuwa a waje da yawa to akwai sirri da hikimar yin wannan ambatar sai dai ya kasance mutum bai hararo kuma ko bai sani ba ko baka sani ba idan ka zo kana karanta ƙarshen suratul hashir هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ko ba a faɗa maka ba kai ka san ana yi ma za ka ji tsigar jikinka tana motsa ana karantawa saboda yanayin yadda Allah ya inganta ambatan waɗannan lafuzza aka jera su aka ambace su a cikin wani ƙalab wani yanayi mai ban sha'awa ne, ban tsaye mai fisgar kunnuwa mai sauraro mai jan hankalin mai karatu ko mai sauraro kuma mun sani Allah na cewa walillahi asma'ul husna fad'uhu biha sannan a nan kafin waɗannan ayoyi ai an ambaci law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun sai aka kawo huwa Allahu kaza kaza kaza to ai akwai sirri da alaƙa tsakanin wannan ayar da ta gabata da take magana a kan martabar Kur'ani, da yadda inda an saukar da shi a kan dutse ne da sun zagonye sun narke to yanzu wanda ya saukar da alƙur'anin kuma yake faɗa maka wasu daga cikin sukofinsa da kansa to kai shin zuciyarka ta yi hukuku ta yi shidara zuciyarka ta miƙa wuya ga Allah zuciyarka ta narke ne daga ɗaya daga cikin saƙonin in ka gane wannan sai ka fahimci cewa amfani da waɗannan lafuzza wajen addu'a matakin farko da ya ake bukata shi ne tasirin sunayen a cikin zuciyar da kamar yadda aka ce lawan na hadar ƙur'ana ala jabal to kai yanzu ka bi هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب شهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام an samu tasirin ambaton waɗannan sunayen a zuciyarka da zarar an samu to addu'arka ta fara samun daraja na matakin farko ke shi yasa a yana da kyau mu gane cewa so da yawa abin da yake tasiri a babin addu'a jama'a ba lafazin addu'ar ba ne tsaba shi kadai a'a zuciyar wanda ya furuci da lafazin ne mun fahimta zuciyar wanda ya furuci da lafazin ne ah, wata rana to kun gani matsalar ke ah, ah, tambayar za ta jamu sai da na umar radiyallahu anhu wani maciji ya tare shi ko wani abu dai mai tsari ya same shi ta kawo shi wajen sayyidina umar sai sayyidina umar ya karanta masa fatiha cikin ƙanƙanin lokaci ya warke to ɗaya daga cikin tabi'ai yana majalisan umar lokacin da wannan kisar ta faru sai wata rana bayan sayyidina umar ya bar duniya sai wani shi ma aka samu wani abu ya cije shi ko ya sare shi sai kawai shi ma sai sai wani ya zo ya dafa jikin wannan bawan Allah ya karanta fatiha kwana ɗari <laughs> biyu uku ba a warke <laughs> ah, ya ce to ya haka sai wani mai hikima wanda ya san isar sai yake cewa هذه الفاتحة لكن أين قلب عمر الله أكبر wannan fatihar dai ga ga ta an karanta ta to amma ina zuciyar Umar wacce ta cika ta tumbatsa da tsoron Allah da tasirantuwa da ma'anonin fatiha ina zuciyar take ballantana a samu tasirin da ake bukata kun fahimta sau da haka muna son roman addu'o'i wannan abu ne mai kyau muna son sababbin lafazoji wannan duka mai kyau ne amma mu gane faifai ko dandamali na matakin farko da ake bukata ginshiki shine zuciyar ta cika da tsoron Allah ta cika da miƙa wuya ga Allah ta rinsuna a gaban Allah ka riƙa tuno da cewa halittu irin sammai da kasai su ma suna cewa ta fala ta a tai na kwaɗi'i sun zube a gaban Allah to ina ga kai karan kaɗa miya misali don aka samu wannan to lafizan da kake fi da su sai ya kasance kuma kana tadabburin ma'anarsu ma'ana zuciyar ita take fara furici da su sai baki ya amayar da abin da zuciya ta kunsa na ma'anar lafiza. tana cewa huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu zuciyarka tana taskanta cewa tabbas babu wanda ya cancanta ya isa a bauta masa ko a roƙe shi in ba Allah ba da gaske take khalisan min qalbi sanda kake cewa la ilaha ita zuciyarka ita ma tana miƙewa tana cewa la ilaha illa sannan alimul ghaibi was shahada zuciyarka ta yadda da cewa Allah shine masanin sarari da koye masanin lungu dare ko ina ba abin da ya koyi ga Allah sannan buƙatar nan taka tun kafin ka faɗe ta ma Allah ya santa amma kana faɗanta ne a babin ibada a babul ganawa da ma'anacinka a babul zube abinda ke cikin zuciyarka na damuwa ga inda ake lallashinka ake jira ka kai kuka wajen huwar rahmanur rahim kana faɗin wannan kana tsoro a haba alhamdulillah tunda dai mai rahama ne ai ni shige ai mai jin kai ne kaza kana reflecting kana dabbar ma'anoni huwa allah alladhi la ilaha illa hu al malik al quddus as salam al mu'min wallahi abin in kana karanto waɗannan lafuzan kana tuno ma'anansu ba yadda za a yi kwakwalwarka ka tuno da wani in ba Allah ba shi waye in ba Allah ba kana tuno da almalik kana tuno da cewa wani zai iya hana ka wannan bukatar waye shi ba a shawara da shi Allah ya falu ma yuri fa'alun lima yuri la yasalu la yasalu amma yasalu wa hum yasalu shi take roƙo ma alƙuddu tsarkakakke wanda tsarkinsa ya kai matuka wa sharru laysa ilayhi dukkan wata siffa ta alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya siffanta da ita hasali ma nan ne makukugarta to irin wannan jama'a a takaice sune abubuwan da dai ya kamata mu rika hararowa lokacin da muke addu'a ko muke amfani da lafuzzoji na addu'a kana tuna yunus da yake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kana tuna annabi sallallahu alaihi da yake hasbunallahu wa da sahabbai wa ni'mal wakil to da gaske har cikin zuciyarka ka yarda hasbukallahu in hmm? ba ka ce eh na yarda a aikinka a zuciyarka a tunaninka an samu wannan to bayan nan sai lafuzza zo su yi rakiya su cincida addu'arta har addu'ar ta samu tallo na musamman a wajen Allah a takaice abu na ƙarshe shi ne yadda za ka yi addu'a da wannan a kana da fuska biyu ko fuska uku fuskar farko ka karanta su haka nan kawai tana cikin addu'a ka ce huwa Allah ka za ka za har zuwa wa huwa al'azizu hakim Ah, sai ka ce ya Allah ina tsanantuwa da waɗannan sunayen naka masu sarki na yi imani da su na yarda da abin da suka kunsa kai ne sarki wanda shi kaɗai ya cancanta a bauta masa kai ne mai mulkin duniya da lahira kai ne mai kaza Allah ka biya mun bukatu ɗaya eh, ko ko kuma hanya ta biyu sai ka ce ah, Allahumma innaka qulta wa qawluka al-haq Allah ka faɗa kuma maganar ka zancen ta gaskiya ne sai ka kawo ya Allah na yi imani da waɗannan ayoyin Allah sai mun ko kuma ka ce Allahumma inni amantu bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula fi qawlika kaza kaza kaza kaza kaza ya Allah na yi imani na ba da gaskiya da sunayenka masu tsarki da sufofinka masu daraja waɗanda ka ambata a waɗannan ayoyinka za ka za ka za ka kawo a addu'a Allah ya samu dace Allah ya tsara mana kusanci gare shi Allah ya tsara haskaka zukatanmu da hasken imani da hasken tauhidi ya azurta zukatanmu da ni wuya ga Allah shi kaɗai a cikin rayuwarmu da ibadojinmu والله تعالى أعلى وأعلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون sawa mu zo irin wannan rana ma'ana ranar da za mu fara tafsirin suratul baqara saboda babbar ni'ima ce Allah ya azurta ka da karanta suratul baqara babbar ni'ima ce Allah ya azurta ka da fahimtar suratul baqara babbar ni'ima ce Allah ya azurta ka da aiki da abin da suratul baqara ta kunsa babbar ni'ima ce ka ji tafsirin suratul baqara Babban ni'ima ce ka halarci majalisun da ake karanta suratul baqara saboda haka muna cikin alheri din mu jama'a wannan shine majalisun mu na 122 dukkan karatuttukan da muka gabatar ko suka gabata a baya to jama'a shimfiɗa ce ga wannan karatun da za mu fara inda ita kanta suratul fatiha ita ma shimfiɗa ce ta littafin Allah mai daraja mun kwashe tsawon lokaci muna muƙaddima muna bayani akan ilmomin ƙur'ani da abubuwan da za su taimake ka wajen fahimtar abin da za mu fara yanzu ko majalisi na gaba sannan da rayuwa mai tsawo a ƙarƙashin inuwar suratul fatiha inda muka yi nitso da ninkaya a cikin koginta na ƙoƙarin fahimtar ma'anoninta da lafizanta da surrorinta muna ƙoƙarin inuwantuwa a ƙarƙashin inuwar albarka. wannan abin da aka ya gabata duka yana nuna maka martaba na wannan littafi da ƙimarsa da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya taskance albarka da alkhairai mabambanta a cikinta za ka gane ni'imar da take ciki Allah ya azarta ka da yin alaƙa da wannan littafi za ka gane kuma asara da nadama da cizon yatsa da kaito wanda mutum zai shiga duk lokacin da ya zama akwai tazara tsakaninsa da wannan littafi da babu abun sha'awa a dukkan rayuwar wani ko shi waye idan babu rabon ƙur'ani a rayuwar, babu wani abun burgewa a rayuwar wani ko shi waye idan babu haskakuwa da hasken alƙur'ani da bin umarnin ƙur'ani da hannuwantuwa da abin da ƙur'ani ya hana da bin tafarkin manzon kira babu sha'awa ko abun burgewa a cikin yini a cikin sati a cikin wata da ya wuce wanda ba a rayu da ƙur'ani a babu abin sha'awa a gidan da ya haskaku da hasken fitilu amma babu hasken ƙur'ani a cikin wannan gida ko mu hasken fitilun gidan to babu komai a gidan sai kamar yadda kwakwalwa da basira da hangen nesa duk yadda za ta hango nesa ta haskaku da wani tunani ta kai matuƙa wajen kirdado da firasa ko matukar babu rabon ƙur'ani a cikin tunaninka da ƙwaƙwalwar da kaiwa da komawarta to sai ga akwai wani tasgaro akwai wani giki akwai wani abin da za ka ce ina ma da an samu kaza ai da ya zama nuru alamu ƙur'ani jama'a a lokacin da kake fuskantar suratul bakara bayan karayi da suratun fatiha suratun fatiha ta dunkule mata ma'anoni masu tsada da surrori wanda aka ciro su daga taska mai girma to lokacin da ka fuskanto suratun bakara kamar ɗazu jiya ana baka ruwa ne a kofi sai yanzu aka ce a'a bari a yi maka shakkot bari a ɗauke ka a sanya ka a cikin teku kamar wannan misalin to ina tabbatar muku in ka fuskanci suratul fatiha misalin in ka fahimci in ka fuskanci suratul baqara misalin ya wuce amma da yardar Allah muna tare za ku za mu ƙara fahimtar haka waɗannan bayanan za su zama shaida da gaskiya a kan abin da wannan tsura ta ƙunsa. wani mai hikima yana siffanta irin wannan yanayi da cewa talhuti la yurwihi shay'un yalhamu yusbihu dham'ana wa kal bahri kamar babban kifi ne wanda yake buɗe wangalelen bakinsa sai ka ga ruwa wanda ba ka iya kwatanta shi yana jinniyawa yana shigewa cikin bakinsa wanda zai iya haɗe manyan halittu a cikin halittu. la yurihi shay'un yalhamu baya kosar da shi duk abin da zai sha ko ya haɗe yusbihu zam'ana wa fil bahri famu kullum tsara jin kishi yake yi kullum yana cewa ne a ƙara masa saboda jin daɗin abin da yake zunƙa ko yake kwamfada duk da cewa wakil bahri famu duk da cewa ko bakinsa fa a cikin tsakiyar kogi yake muna fahimta ko fiye da haka haka haka ƙur'ani yake kana ƙara kutsawa cikin sa zuciyarka tana ƙara sakankancewa da miƙa wuya da Allah kana ƙara kutsawa cikinsa kana ƙara raina ƙwaƙwalwarka da iliminka kana gane ashe baka san komai ba kana ƙara kutsawa cikinsa kana zubewa a gaban Allah saboda ganin jalala da kudura da kamala na da kullum Allah subhanahu wa ta'ala kana ƙara nutso a cikinsa kana mantawa da damuwarka saboda kana sauraro da karanta maganar arhamar rahimin ne da bi yadihi malakutu kulli shi. kana karanta alkur'ani ko kana nutso a cikinsa? kana tsara raina duniya kana mata kallo na kallon uku ahu ne ta ce saboda abin da ya rage maka na daɗi a cikinta shine abin da kake karantawa ko kake sauraro na ƙur'ani ko abin da yake da alaƙa da shi a duniya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi komawa mawala duniya ya ce maras albarka ce da ita da abin da ke cikinta sai ambatan Allah da abin da yake da alaƙa da shi wani ne hikima yana cewa ƙur'ani kamar aboki ne ina mana wannan shimfiɗa ne jama'a don mu gane inda za mu shiga ya ce ƙur'ani kamar aboki ne kuma aboki ba kwa haɗuwa yau ya fara baka sirrin shi yau sai yake fara faɗa maka sirrinsa <laughs> sai an daɗe sai an yi zumunci an haɗu da daddare an haɗu da safe an haɗu da asuba an yi tafiya an yi kaza an yi saƙo to daga nan sai ya fara baka sirrinsa to wa haka bil qur'an bal wa bil qur'an masalul a'la qur'ani ma ya wuce haka saboda haka daidai gwargwadon zumuncinka da shi da alaƙarka daidai gwargwadon yadda za ka rika samun sirrorinsa wanda wani lokaci wallahi abin jama'a wani sirrin in ya bayyana maka sai ka rasa mai kake ciki na daɗi wani sirrin in ya bayyana sai ka an kifar da bokinka kawai ta tafi su dada, saboda a daidai wannan lokacin babu wani daɗin da ya kai maka wannan daɗi ƙwarƙani kenan kuma waɗannan surori jama'a an baje kolinsu an yi bayaninsu a cikin suratul baka kuma da yardar Allah za mu ji wata daga ciki insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk wata shirya, da duk wani haske da duk wata albarka da aka taskance a wannan sura mai albarka Allah ya ba mu muharram ya Allah ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ba mu da ilimi sai abin da ka sanar da mu Allah kai mai karamci ne Allah mai kamsani ne Allah ka ilmantar da mu abin da mu sani ba ka bayyana albarkan wannan sura a cikin rayuwarmu da tunaninmu ka sanya ta da ita da ‘yar uwarta Ali Imran su zama masu ceton mu ranar tashi Wannan sura jama'a a sunanta wanda ya fi shahara suratul baka. An raɗa mata wannan sunan ne saboda <clears throat> ambatan iskar banu Isra'ila da Allah ya yi a cikin wannan sura mai albarka lokacin da aka kashe ɗaya da cikinsu aka rasa waye ya kisa ana so a gano sai Allah subhanahu ta'ala eh, ya ce wa yi kasarsu nafsan kaddara a tunfiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun fa qul nabriduhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun amma farkon iskar shine wa yi qala Musa li qaumihi إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة mun ambata a majalisan da suka gabata can baya wajen majalisi na irin saba'in da wani abu muka maimaita ambatan wannan abin da zan ambata lokacin da muke magana a kan sunan suratun fatiha muka ambaci cewa a surorin ƙur'ani suna samun sunaye ne daga mawudu'ai da ko topics da suke tattauna a kai ko kuma saboda wata kalma ko wata kalma da ambatanta ya zo a cikin sura to ba wannan ce fa'idar ba fa'idar da ta wuce wannan ita ce muka ambaci cewa sunayen surorin ƙwar'ani sukan zo ne wata surar daga ayar farko na surar kamar ne alƙariya wani ya ce ɗan aflahan ba wannan ba ne wannan yana na gaba ne idan wa wa yana na gaba ne a matakin farko sunan ya samo asali daga ayar farko a ayar farko a kalmar farko mun fahimta mataki na biyu shine a ayar farko amma ba kalmar farko ba shine idza wa waqi'a misali so kad aflaha almu'minun da kuka ambata su inna arsalna nuhan suratu nuh ko hmm. da su to bayan wannan akwai mataki na gaba shine sunan sura ambatan shi ya zo a cikinta tsakiya ne gefe ne almuhim ba kalmar farko ba ko ba ayar farko wannan na biyu ko na uku shi yafi yawa a cikin surorin ƙur'ani na gaba shi ne sunan sura ya zo a kalmar ƙarshe na sura a kalmar ƙarshe na ayar ƙarshe na sura suratul masar da wace wa yamna wunar ma'un da wace nas ita kala ce wala udu da rabbin na ta shigo a layi na biyu sannan da layi na ƙarshe mun fahimta to haka dai sai ku faɗa tunani kuma mu tuno abinda ya gabata na karatu a kan wannan babu to akwai surorin da ba lallai ya zamana ambatan sunan ya zo kai tsaye ba amma kalmar ce sai aka juya ta kuma aka bata aka mai da ita masdar misali suratul isra'i tana da suna ana ce ana ce mata suratu ah, subhanal isra ko ko kuma suratul isra kaga ai babu kalmar isra'i amma subhanallazi asra to sai aka mai da ita masdar aka ce isra kamar suratul anbiya a ciki akwai kalmar al-anbiya eh akwai tumar je bakara karratin dan shiwa akwai al babu sai dai annabawa eh, abin nan walakad atena musa wa haruna alquran walakad atena ibrahima rusulahu ko wa zannuni wa dawuda wa sulaimana ko wa wahabna lahu ya abinnan sai wa zakariya da sauransu kaga sunayen annabawa ne to da kisoshin su da rayuwar su da aka ce suratu a al'umma fa'ida ta gaba wacce zamu ambace ta da faɗi a gaba in muka zo inna Allah ya amurkum an tadbahu bakar amma za mu ɗan shafa bayan ta kaɗan yanzu ita ce a ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci halittu mabambanta na dabbobi wanda ana kasa su gida uku akwai dabbobi irin su albakara irin su al'ibul azala yan wuro ne ilal ibul ko irin su alfil ko alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi irin su wal khayma wal jibala jaki alfadari da doki da sauransu kaga wannan akwai layin su akwai layin tsuntsaye ko ma liya la ara al-hudhuda am kana al-ghaib ko da mene a karamakan lawa bai ci ce ba ko ka yi azumi ne baka buɗe baki ba na? wa arsala alaihim qadan abadi fa ba'atha Allahu ghuraban yab'athu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari to sannan kuma akwai a kwari da kwari da fari da ne duka wannan abin nan in ka zo to da da da da dangin su da wanda yulhaqu na hmm, waɗanda ake haɗa su da su irin su kwaɗi a gani fa arsalna alaihim tufana wal jara da wal qummala wa dhafani wa jama'a ya ko yawa da su hayya da sauransu to duka waɗannan sunayen jama'a kowane suna da ka ji Allah ya ambata na dabbobin nan akwai hikima akwai sako a wancan babin na farko kun manta da wancan yalla kai kare ba ku fi shi yawa a wata tuno ba ne to masaluhu ka masalin kalbi na ka daga kai da gata tana kallon ka kiri iri ayar to kowane kowace dabba da ka ji an ambata a ƙur'ani akwai hikimomi masu ban mamaci da ya sa aka ambace su har ita kanta wannan bakarar da aka zaɓe ta har aka zaɓe ta ta zama da ita za a yi hukunci wani bangare na jikinta ya zama alƙalin, da akwai hikima wani bawan Allah mai gyaran agogo a ƙasar Saudiya a lokacin zamanin ah, Malik eh, sarki eh, Su'ud in ba manta ba. To ɗalibin ilimi ne, ko da yaushe in yi zo karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu guri ba matsalu, fasami ula, ayar da take magana a kan buga misalin da Allah ya yi a kan ƙuda ko ƙwaƙwalwar shi sai ta hararo masa nisa za a buga misali da ƙuda ya ce ikon Allah ya ɗi Allah ma'auran kana wasu wata rana an kawo masa gyaran agogon sarki su. sai ya baje agogo da 'yan ƙananan fasfas fas ɗinsa yana gyarawa ya ce bai aune ba bai fargaba kawai sai ya ga wani kuna tarar ya hau kan wani ɗan ƙarfe na abubuwa wallahi kudan ne ya tashi sai bi shi a yana dubban dubban dubban ta san a addini dubban ba dubban dubban dubban ha mutane suna kallon shi to ba wanda zai hango kuda daga nesa ne kawai an gan shi da yana bin abu a guje ana lafiya lafiya ya ce ranar ya ƙara gane ma'anar da kun ya tsubu kuma da babu shai'a ya da Allah ya ce ga kudan nan zai fizgi ko zai ɗan ɗauke wani abun da suke bukata nasu ba wanda ya isa ya iya dawowa da shi ya ce to daga ranar ya ƙara faɗaɗa tunani a kan dabbobi da halittun da Allah ya ambata a Qur'ani saboda shi eh, ya ga ainihin mutum ah, saboda haka wannan ɓangare yana daga cikin ɓangaren da in Allah da za mu rika ambatansa duk inda muka ci karo da waɗannan halittu ah, waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su a wannan littafi mai albarka <clears throat> ah, daga cikin sunayen wannan sura mai albarka bayan suratul bakara akwai suratul zahra suratul zahra ah, sunayen sunaye ne suna ne na surori guda biyu a ƙwar'ani ali imrana ma ana ce mata zahra za ka iya ganin wani mawallafi ya ce in ula ana karanta da kafai sai ka ce ya ce wara da in ula in ba ka sani ba sai ka rasa me kuma in ula ko kuma ta ji ya ce wara da fi zahra isaniya ya zo a zahra'u ta farko da zahra'u ta biyu to zahra ta farko ita ce al-bakara zahra ta biyu ita ce ali imran kuma wannan suna annabi sallallahu ne ya rada musu wannan suna inda yake cewa ikra'u zahrawai ku karanta zahrawai kaga lafazi na biyunta kalmar zahra kenan asalin zahra a abu ne da yake kalma ce da take bayuwa zuwa ga haske ana cewa imra'atun zahara ko mace mai haske wa rajulun azhar kamar yadda wa makanin azhar kamar yadda ake sassanta gosu manzo Allah ta sanar jabinuhul azhar goshinsa ne kalli da sheki da haske mun fahimta ah, daga cikin ah, sunayenta akwai ko laƙabinta sanamul qur'an akwai al-zikr akwai al-awal kamar yadda a gaba dai za mu ji insha Allah ta'ala akwai masu ambatan usfatul qur'an mako. Eh, kamar yadda eh, aka ruwaito daga Khalid ibn Ma'dan yake cewa an sanya ma suratul baqara usfatul qur'an ne saboda tumbin giwa ce ta kunci abubuwa da yawa na umarni Allah da hukunce-hukunce da hani da eh, ginshiƙan addini da usulun iman rukunin imani da abbaruriyatul ham na musulunci wanda ko musulunci ya umarni a kiyaye su kiyaye addini kiyaye rai kiyaye hankali kiyaye zuri'a kiyaye mutunci duka wannan an ambace su a cikin qur'ani aka zo hukunce hukunce ibada tsakaninka da Allah sallah kenan azumi tsakaninka da al'umma zamantakewa ta yau da kullum mata da miji haƙƙin iyaye ƴaƴa shayarwa da sauransu hukunce-hukuncen sake ka zo ka tsallaka abin da ya shafi a kasuwanci wani abin mamaki jama'a shine wannan surar ta bakara sai da aka yi wajen shekara goma ana saukar da ta yanzu ka kara gane girman suratul bakara ka gane ka fahimci ma'anar fustatul qur'an din ko wata farfajiya ne faɗin gaske shine ma'anar fustat shekara goma an fara saukar da suratul bakara tun daga shekarar farko bayan hijira zuwa ga umar amma ta duba ayoyin ƙarshe yaushe suka sauka wata ku yau man da una fi ilallah har saɓanin malamai akan shi ita ce ma ayar ƙarshe ta sauka ko ba ita wace ta duba ayatul riba su ne ayoyin ƙarshe-ƙarshen sauka shekara goma domin ka gane girma da matsayi na wannan sura mai albarka a <clears throat> ah, shi aka ruwaito kamar da almamu malik yake cewa a cikin muwaffa al yake cewa balagani anna abdullahi ibn umar makasa ala suratul baqara 8 ya ce ya iso mun cewa abdullahi bin umar ya rayu yana tankwashe kafa a gaban suratul baqara yana koyon abin da take ɗauke da shi na sakonni da ilmin muta sai da ya shekara takwas a cikin shekara takwas har al-khatibul barzali yake cewa ya inganta cewa ibnu umar bayan ya haddace suratul bakara ya fahimci hukunce-hukuncen da ke cikinta da ilmomin da ke cikinta sai da ya yanka rakun saboda godiya ga Allah abul walid da ne yana magana akan wannan sai yake cewa karfa mai sauraro ya ɗauka ibn umar yana da daskararriyar kwakwalwa ne ba shi sa shekara takwas a'a ɗan baiwa ne na yankan shakku amma saboda faɗin sura da ba ta haƙƙinta da kuma riko da ita kamar yadda Allah annabi sallallahu ya ce fa inna akhdaha za mu zo mu ji me ake nufi da akhdaha riko da ita riko da ita cin kawai tilawa a ba haka ce wa ya taɓa yin rayuwa wata ɗaya da suratul bakara a cikin in na ce rayuwa ba karanta ba rayuwa irin ta ibn umar muke ne ta rayu ka je wannan shafin ka leƙa can ka leƙa can to ka jarraba ka ga tasirin suratul baqara a cikin rayuwa ka ga yadda suratul baqara albarkar ta za ta ɗauke damuwarka ta ɗauke ka daga wannan duniyar ta kai ka wata duniya wacce za ka gode ma Allah akan shiga wannan duniyar ballantana ta yi wata uku wata biyar shekar tana zama madubinta da kullum kake tozari da ita suratul bakara ni'ima ce ga wannan al'umma lokacin da nake magana akan yadda Allah subhanahu wa Ta'ala eh, ya buɗe Eh, wasu surori yadda aka samu wasu sunaye na wasu surorin ƙur'ani daga lafazin farko na buɗe wasu surori sai muke tana da wata fa'ida mai matuƙar muhimmanci da ya kamata mu ambata ita ce akwai wani eh, ɗan ƙaramin bari a ilimin ƙur'ani wanda yake a ƙarƙashin babban topic ɗinsa ko babban mawdu'insa shine asma'u suwarin qur'an ko sunayen surorin qur'ani to a kasansa ɗakuna kuna wannan topic din akwai wani babi wanda yake da alaka da ake kiransa fara'iqu kitab suwarin qur'an hanyoyin da aka bi wajen buɗe suna eh, surorin qur'ani surar da take tare da suratul baqara da me aka buɗe ta <clears throat> الحروف المقطعة الحروف المقطعة ko alif lam to wannan bangare ne na farko sai ka ce akwai surorin da akwai surorin da aka buɗe su da al-huruf al-muqatta'a al-huruf al-muqatta'a ma'ana harfan da ba a iya sadar da karatun su su zama a matsayin kalma ɗaya da za ka isar da wani saƙon da kai za ka ce kalma ce mana kowace kowane harafi a yanke yake kamar yana cin gashin kansa ne alif lam mim sai sa manzo Allah sai ya ce la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim to kage sai ka ce akwai surorin da aka buɗe su da wannan suna nan guda nawa ne a kwanciyar ba da mutum albarka kalmomin guda sha hudu amma surorin ashirin da ta me yasa sha hudu sha hudu saboda alif lamin ba ɗaya ba ce kana da alif lamin alif ran alif lamin kaza kana da alif lamin ra sannan kana da hamaye ko alhawani yadda ake so suwaye alhawani su nawa ne saba guda bakwai wace da wace a ajere alaka alaga ba da mala dan taimaka a bani ajere mana zai dan ji daɗin saurare a nan da kai a kira makana a ka yi hankali a kira makana na'am سورة الرعد نعم shura bari in faɗa yadda yake faɗa ya ce ghafir suratu ghafir haka ne ta biyu suratu fussilat haka ne ta uku a a sura yawa ta uku zukru hudu dukhan jasiya ahkam haka ne kana da suratu ghafir kana da suratu fussilat kana da suratu shura kana da suratu al zukhruf kana da suratu ad-dukhan kana da al kana da ahqaf waɗannan sune al-hawami al guda bakwai to da hama nan yanda ake cewa al-hawami da su alif lam mim da mukarrar da wanda aka binna in ka buɗe su zaka guda 29 ne in ka haɗo da sunun su qaf da sauransu to ba nan ne nake so in kai ba jama'a ah, abinda nake so in faɗa shi ne ah, in ka gano wannan to ai ba su kaɗai ba ne surorin da ko kalmomin da aka buɗe ƙwar'ani da su akwai wasu surorin da su kuma ba da waɗannan inda muna da surori hudu? ashirin da tara aka buɗe su da alfurufin mukaffa harkokin nan wanda Allah ka ya san ma'anarsu to akwai surorin da kuma aka buɗe su da umarni kamar mai kul ya ayyuka da mai kuma kul ohiya malam ta ji sai ka shiga ne so sai yawwa sanar da hismar rabbika a ga umarni to akwai surorin da aka buɗe su da addu'a na'am alhamdu a akramukallah da addu'a akwai surorin da aka buɗe su da addu'a ko ya haƙuri majalisun ƙwar'ani ne in ba mu baje kola nan bai na za mu baje tabaraka a'a a'a wannan tanzini ne da addu'a aka buɗe su in suke mana su biyu ne subhanallah ina um, da addu'a aka buɗe su karka je kana ta duba ina aka ce Allahumma <laughs> ba wannan um, kun san addu'a ba dole ba ne addu'a sai ka ji ya ko Allahumma na'am suratu menen da addu'a aka buɗe na suratu menen ku faɗa mana ko wani ya sami kyauta mana an to tun da kun yi abin nan ga wani abu na musamman ta sarki wailun likulli humazatin lumaza addu'a ce wailun su biyu a wailun so ɗaya kenan lafazin wailun guda ɗaya amma a sura biyu wailun lil mutaffifin wailun likulli humazatin lumaza sai addu'a ta biyu wacce tabbat ya da ƙwarai da gaske su ne kaɗai surorin da aka buɗe da addu'a me ake nufi da addu'a lokacin da kake karanta tabbas da kana karanta abin da Allah ya ce ne kuma kana cewa Allah ya tsine masa Allah ya abin nan abin to naka wai kulli lumaza yanzu duk wanda ya karanta wailun a duniya tun daga ran da ta sauka zuwa yau to ya tsine ma wanda ya taɓa tauye mu har da shi in yana yi mun fahimta duk wanda ya taɓa karanta wailun to ko shi ne yake tauye gudu to ya shi ne makan shi saboda lafazin addu'a ne da akwai tsoron da aka buɗe da tambaya inda na ga sauƙi ya muku daɗi mu tsara alam tara da menene amma ya ta sa'adu hal a taka abin hal a to amfanin wannan babin shi ne yanzu idan ka fitar da surorin da suke da wannan surorin da suke da wannan sai ka zo ka kalli kowace sura da maudu'inta da abin da yake ciki sai ka gano me yasa aka buɗe ta da wannan lafazi yasa aka buɗe ta da tambaya yasa aka buɗe ta da addu'a da imani yasa aka buɗe ta da da sunan Allah wata sura ce da sunan aka buɗe ta da sunan Allah guda ɗaya ce tsal na ya shafa jemunta ya san bai faɗa ne ba ar-rahman yawa to sai ta akwai alaƙa mai ƙarfin gaske wajen yadda aka buɗe sura da yadda za ka samu fa'idodi a ciki da yadda kuma aka rufe ta da yadda za ka fahimci alaƙar saƙonnin da aka tattance a cikin sura da kuma yadda aka buɗe ta. Sun fahimta? Bari in ɗan mana wani ɗan fashin baki kaɗan. duk mu fahimci dalilin da sa sai ka ɗauka cewa su malaman nan ne yasa suke cin lokaci wajen abin nan din ka gane su suna nutso ne a cikin wannan teku har illa ma sha Allah yanzu alif lamin bakara nan da take tare da harfa nawa ne a kalmar alif lamin za ku to ka san akwai malaman ƙur'anin da suka ce kamar yadda ka ga harufan nan guda uku suka ce da muka lura da ayoyin mata sai muka ga ana hukunta abubuwa da yawa a cikinta hmm. ana hukuntawa kage yanzu kana magana ne akan da me aka buɗe suratul baqara dama muna so mu gani shin akwai alaƙa da fahimtar yadda aka buɗe sura da abin da ke cikinta? me suke nufi suka ce Allah yana ambaton uku uku abubuwa uku uku ba wai lafazin a ce uku ba a abu so uku ko dai ta mawdu'i ko ambaton ko wani abu abu na farko suka ce a ah, ai a farkon suran an fara magana ne a al-mu'minun da al da al-munafiqun uku ko bayan nan sai ka ji sun shiga cikin surar sai ce har misalan da Allah ya ke kawo na? aha da za ka lafairan tambayoyin da banu isra'ila suka yi mamunta قالوا دعونا لنا ربك yi لنا ما هي har amsan ma uku ce sun ce ƙalibu ula suka ce uduruna na rabbaka yubayyin lana ma hi ادعو ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا او انثرها هيك دي الله يقول قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فقرهما قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكئ لونها تسر الناظر قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها أخر قالوا الآن جئت بالحق إن فقد ما كمان آرى ذبا ثم قصدت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهيئ من خشية الله وما الله غفور aka suka تلك tilka تلك أمة tilka ummatin farsala تلك ummatin wallahu wasi'un alim guda uku haka suke dinga waɗannan bayanan wanda yadda ake yi a ilimi na bincike za ka ɗauko takarda ne sai ka rika bin ayoyi kana su, kana fitar da uku uku uku uku har ka kai karshe sai ka zo ka ga ya aka yi ya aka yi daga nan sai ka ji wata kwakwa ta fa'ida ta fashe maka har sai ka kai da sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala shakiran li an'umihi kana godiya ga Allah akan ni'imarsa amma yana da kyau mu gane cewa wannan bayanan da muke akan uku ba yana da alaƙa da ma'anar alif lam mim bane a'a yana da alaƙa ne da harfan guda uku sai sa wasu sai ka ji har sun yi irin wannan a kan ka haya ai nufon harfa na wani suka ce to da suka duba sai suka ga ai iskar maryam ai akwai abubuwan ban mamaki da hajiya ka ce kuma lokaci ya yi wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك wassalamu alaikum